Idan masu kallo da saurare kuna bibiye da mu a cikin shirin gari ya waye, mun kawo muku rahotanni daban-daban game da koken al'umma musamman game da yadda farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ke ci gaba da hauhawa da kuma yadda farashin kayan abinci ya tashin goron zabi. To a cewar wasu daga cikin al'umma a sakamakon yadda farashin dola ke ci gaba da ɗagawa hakan ya sa waɗannan kayayyakin amfanin yau da kullum da kuma kayan abinci farashinsu ke ci gaba da hauhawa a sakamakon yadda farashin dolan ya yi ƙasa shirin gari ya waye mun ji ta bakin wasu daga cikin 'yan kasuwa musamman game da yadda idan farashin dola ya ɗaga kaya na ɗagawa amma idan aka ce farashin dola ya faɗi kayan baya faɗuwa ina dalilin da ya sa kayan baya faɗuwa ko da dola ya faɗi tambayar kenan da shirin gari ya waye muka yi ma wasu daga cikin 'yan kasuwa ga kuma irin amsoshin da suka bamu na Alhaji Bala Milton a to ai wannan lissafin wannan lissafin abu ne mai sauki ga duk wanda ya san yadda abin yake tafiya so so da yawa zaka ji ana ɗora alhakin abin a wuyan 'yan kasuwa musamman ƙananan ƙananan 'yan kasuwa so gaskiya fi sabilillahi misali a yanzu ka sai dala a naira dubu ɗaya da ɗari biyar ka yi tafiya ka je ka siyo kaya ko ka sa oda a kawo maka kaya to kayan nan ba zai zo ba sai akalla a samu wata biyu masu zuwa to ba zai taɓa yiwuwa nan da wata biyu masu zuwa kila kafin wata biyun nan dala ta rage kuɗi ta dawo kila ta rage naira ɗari ko ɗari ko ɗari uku misali kai kuma ka siyo kaya a dubu ɗaya ɗari biyar kayan nan sun zo nan da wata biyu kuma a tsammaci cewa za ka sai da kayan nan a asara ba ba zai yiwu ba dole ne ka sai da kayan nan yadda kai ma za ka ci riba tunda duk wanda yake kasuwanci an san yana yi dan ya samu riba ne da riban nan yake rike da iyalansa da duka yadda yake tafiyar da rayuwarsa a cikin riban nan ne wasu kuma za ka ji idan aka samu labarin dola za ta tashi kafin ta tashi sai ka a ƙara ma kayan kuɗi da dama daga cikin kasuwa haka a ai duk wanda dala bata tashi ba haka kawai ya ƙara ma kaya kuɗi wannan zalunci ne yayi kuma ba na tsammanin wani ɗan kasuwa haka kawai zai yi wannan saboda shi ɗan kasuwa ba zan gaya maka duk ɗan kasuwa da ka sani wanda ya san abin da yake abin da yake so ya siyo kaya ya siyar ya samu riba ba wani ɗan kasuwan da yake neman haka kawai wai ya ƙara ma kaya kuɗi ya san ya ƙara ma kaya kuɗi ba za a zo a siya ba in ka ga ya ƙara ma kaya kuɗi to abin ba daga shi bane ya samu ƙari ne shi ma amma haka kawai ya ƙara ma kaya kuɗi ga kuma wajen wancan za a je a samu da sauki ai ba zai ba zai sayar da nashi ba kenan dama akan sai abu yanzu wani zubin kafin ka je ka dawo sai ka ji abin ya ƙara shi ne kaya ne amma kuma sai a ƙara maka a'a abin da nake ce maka yanzu misali kana Kaduna kana sai da kaya ka siyo kaya dubu ɗari a Kano ka zo Kaduna ka sai da dubu ɗari da goma kafin ka koma Kano gobe za ka ji an ce an ƙara ma kayan kuɗi to kaga kai ma dole ka kara mana ka kayan kuɗi idan ba haka ba ko misali misali yanzu in kana da kayan miliyan ɗaya a shagon ka sai aka kara mai kuɗi kai sai ka zo ka sai da shi to in ka koma siyo a fan rabin kayan shagon ka zaka siyo to me zai sa ba za ka jira sai ka siyo mai tsadan ka sai da shi da tsada to yanzu inda faduwa kuma yayi fa misali yanzu a ce kana da kaya na dubu ɗaya a shagon ka yau dinnan nan sai kayan ne ya koma ɗari takwas takwas ka isa ka sai da shi dubu ɗaya dole ka koma baya ka saida shi 800 Alhamdu Salisu Kudan mu dai daga cikin kayayyakin mu da muke sayarwa muke sowa daga Lagos zuwa Onitsha tsakani ga Allah kaya sun fara sauki kuma suna rage farashi amma wasu ba su rage farashi ba saboda zaka zance maka wannan ainihin wanda suka saya ne da kuɗi mai da lokacin dala tana tsada or store ne so har yanzu ba su samu sababbin kaya ba bare su rage amma in sun samu sababbin kaya suna gaya mana cewa za su rage kaya amma alal misali muka kayan mu gaskiyar lamari yanzu sun rarrage akwai wanda za ga ya rage 500 wani ma za ga ya rage 1000 wani ma za ga ya rage 2000 haka har dubu goma ma akwai da ya rage to kaga mu za mu ce kayan mu ba sa raguwa ba gaskiyar lamari suna raguwa amma kuma ka san akwai yan kasuwa masu sarai wanda ko kayan ya rage su ba su dan rage mutane su samu tabbatar musu da kayan ya rage ba za su ta saidawa ne a all price din eh, a duk lokacin da aka ce farashi ya daga ko dola ya daga hmm. za ka ga mutum na da kaya a shago amma ko da bai so wancan kayan ba shi sai ya kara mana sa eh, eh, kuɗi kaya da kayan magana ka ce dola ya tashi amma ga shi yanzu dala ya sauka amma ana magana cewa tsohon kayan. ne abin da yake faruwa su gunda kake sai kaya a gurin su za su bugo maka waya sai yanzu kaya kaza da ka saya kaza ne yanzu so ko shi yasa mu kuma mu da muke nan muke canza farashi mu ko da yaushe ana samun communication na tsakanin mu da su ba irin da ba kaga da sai ka daga sai ka ya kara su sai kai baka sani ba amma ma na kai kare saboda amma yanzu saboda wannan yawan yawaitan waya so ya kasance kaya yana tsada yau yau zaka ji yayi tsada in dai kana da shi so sabanin da da da ba fon din nan za ka ga kayan kayan ka kasirin baka san ma yayi tsadan ba amma yanzu dandanan su suna gaya maka farashi kai ma kana gaya ma wasu kwastomomin ka farashi kai ma farashi ya canza yanzu ka ne menene dalilin da yasa idan kayan ya sauka a yau kuma kuma ba kwa saukewa yau ai dalili kasan dan kasuwa da san rai zai ce maka shi wanda ya riga zai ce maka wannan all store din shi ne eh. saboda haka shi ba zai kare nashi ba yanzu eh. amma in kuma zai ta rage eh. ta rage to gaskiya ba a ragewa wannan sarrai ne kuma na dan adam ka san ba a raba dan adam da sarrai wannan shine magana menene kiran ga yan kasuwa kirana ga yan kasuwa kowa ya kasance ya adalci bangaren kasuwancin shi kowa ya adalci bangaren kasuwanci shine an kai adalci to Allah sai ya taimake ka ya taimaki kasuwancinka kuma sunana dai Ahmad Yakubu Ahmad Zaria to maganan gaskiya dai da mu kanmu mu kan muna sanana haka ne amma yanzu kuma da dalan ke sauka mun fahimci cewa abin ba daga dalan bane daga wasu manyan 'yan kasuwan ne su suke ƙara farashin kaya kuma suke siyan kaya su storin suna sa farashin da ya musu so mun kan kan yanzu mun fahimci cewa gaskiya ba wai daga daga matsalan dala bane daga manyan 'yan kasuwa ne da ƙananan 'yan kasuwa kowa na da irin tashi matsala muna fatan Allah subhanahu wataala eh dalili shine yanzu komi komi na kasuwa akwai wanda suke sauki sannan kuma akwai wanda sun isa kowa sai karawa masu kai kuma an ce dala ne da kuma yanzala tana sauka yadda ya kamata yanzala an ce yanzu kusan 900 da wani abu so kuma yanzu har yanzu din yanzu yanzu firdan nan akwai kayan da akwai kayan da suna nan in ban da ƙara kuɗi ba abin da suke saboda babu kayan a can kasuwa dalilin kenan to mu dai anan za mu ce da fatan 'yan kasuwa a duk inda ake za a ji tsoron Allah a sauƙaƙa wa al'umma ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji diya tv gari ya waye